assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to gashi ina sake dawo muku da wani mujarrabin sirri abin da ya shafi harkan bindiga ko kaifi ko tsini ko abin da zai shafi sanda haka to bi izinin ta'ala wannan sirri mujarrabi ne akan haka nan mutane na ta tambaya akan sirrin kafaka to ga shi na dauke da sirrin kafaka akan harkar bindiga ko yuka ko duhu abinda da ya shafi dai hannu wanga zai zo daga ya dake ka to ba dai nan duniya wallahi sai dai kiyama bai zan Allah ta'ala to da farko za a samu eh faran takarda irin wannan babban takarda wanda ake kwafin ɗaya a sahabul kafi a kanta Eh, akwai wata babbar takarda fara insha Allah to za a rubuta yasin ne amma an fada son a rubuta da wadiya idan aka rubuta yasin amma dukkan aya ana rubuta kafa karabbuka dukkan aya ta yasin ana rubuta kafa karabbuka eh insha Allah idan aka rubuta ta eh tun farkon yasin sai ƙarshe insha Allah sai suratul yasin idan aka rubuta idan aka rubuta a jikin farar takarda aka gama wannan aiki to sai a zo a samu ainihin <clears throat> wannan tukan na bindiga wanda aka harba allah bai kadari ta samu tashi ba sai a hada da wani abu wanda ake kira kwan makera shi na nan wani bakin abu ne wanda ainihin dauɗan karhe ne wanda idan ya ji wuta sosai zai yi kankari da saman jikin karhe to sai a haɗa su a naɗa layar idan aka naɗa layar sai a rufa ta da wani fata da ake wani fatan ƙwaro da ake ce ma eh dama tsiri wani ya san shi wani bai san shi ba to ainihin dai dukkan wanda yake shiga jeji ko in ce dai wanda yake haraka da masu eh masu sai da kano abubuwa to tabba ina sa rayuwar wannan abu ba zai mai wuya ba to za a rufe wannan fatar ne da za a rufe wannan layar ne da fatar wannan da matsirin amma za a juye fatan insha Allah ta'ala in aka yi haka a jarraba wannan aiki a gani in game da abin da ya shafi bindiga kaifi ko tsini ko abin da zai shafi sanda ko kibiya ko menene in dai makamina in dai har makamina nan duniya dai wanda aka yi to a jarraba shi a gani wallahi tallahi sirri ne mu jarrabi akan haka nan bai zan Allah ta'ala daga dan karamin almajirin kuma Allah Abdulrahman assalamu alaikum